أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وشرقت يا أيها الإنسان إنك تابح إلى ربك كدحا فغدا حسابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم wa آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi na wannan masallaci na general silibarau a nan unguwar gwari kwantagora kwantagora local government niger state Najeriya, ‘yan uwa mahalarta wannan majalisi na dare musamman shugabanninmu da suke haya tebul da kuma yan uwa jama'a da suka yi dandazo shugabanni da dattijawa maza da mata da manya da yara da masu iya sauraron mu daga jibois manara talabijin nigeria da kuma sunna tv kano da kuma firisi rediyo daga mina sannan da landmark fm rediyo kwantagora sannan da rediyo koro ne busa a borgu da sauran midiya ɗinmu ta duniya gaba ɗaya sulmai maza da mata muna gaishe ku da gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne biyar ga watan ramadan hijira shekara hudu ya yi daidai da ashirin da takwas ko ashirin da bakwai ga watan maris miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in sa alaihi salatu wa salam shekara 2023 kamar yadda bayani ya gabata jiya mun fita daga suratul muqaffifin muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ni da ku gaba daya Allah shi ba wannan sura ce ta ranar alkiyama Allah shi ya mana inda muka karanta ta bisa kuskure Allah shi ba mu lada inda muka fassara ta bisa dacewa kuma ya gafarta mana dukkanin zunubanmu ita ce sura ta tamanin da uku yau za mu tashi sura ta tamanin da hudu suratul inshiqaq sura ce makiya kuma tana da aya ashirin biyar wannan sura in ka dibe ta za ka ga tana ba da hakikanin sakamako ma'ana zakariya ga mummunai masu aikin kwarai da kuma zakariya ga kahirai masu aikata mummuna aiki ta kasa mutane wajen kashi biyu da kuma ta ba da kaɗan daga cikin sifofi na tashin alkiyama da kuma yadda al'umma za su haɗu da kuma yadda za a yi musu shari'a ma'ana judgment ikira subhanahu wa ta'ala ya ba da shaida a kan siffa ɗaya daga cikin siffofin tashin alkiyama shine Eh, tsagewar sama in an ce sama ana nufin dukkanin sammai za su yi kirakin alhali yanzu ba su da kirakin a yanzu da muke rayuwa a nan duniya Allah da kan shi ya ce farji ilbastara karatai ne ثم Allah da kanshi ya tabbatar da cewa ka duba ka gani ko akwai wani abu da za ka gani na tsaguwar sama ta ɗaya ita ma da kake ganin alamun kila kana iya ganinta balle ta biyu balle har zuwa ta bakwai saboda ka duk da zamanta mai ƙarhi kuma Allah da kanshi ya bayyana cewa ka duba ka gani ko akwai inda ta tsage ma'ana babu inda take da krakin amma duk da haka nan girman kiyama da girman tashin duniya wannan zai sa lokacin nan ta tsage shi ne ubangiji ya ce idan sama'un shaqad idan sama ta tsage ta tattarɗe ga baki ɗaya ma'ana ta faffashe saboda halittun da ke cikin ta su sauko ƙasa ga baki ɗaya don shari'a ya yi irin wannan magana cikin suratul haƙa ya ce Allah ya ce wa idan shaƙati sama'u a lokacin da sama'u ta tsage fahiyar yau ma'idin wahiya alhali a wannan lokaci tana da rauni tana da taushi yanzu tana da ƙarfi saboda ikon Allah ya tsaye da ita a haka amma wannan rana tana da rauni saboda umarnin ubangiji subhanahu ta'ala. na cewa lalle dole ne ta tsatsage ta fashe don halittun da a cikin ta sauko don a samu a yi judgment ubangiji ya fara da sama kafin shi magana ita kuma ƙasa kamar da aya ta gaba kaɗan za ta yi bayani na'am wa adinat lirabbi ha wa huƙat adinat bi ma'ana ta'at istama'at wa ta'at wato lokacin asalin kalmar adina da udun da idan da adan wato ita sama a lokacin nan ta saurari umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma baya ga haka wa hukat ta riskar da umarnin da aka bata na na tsatsagewa ita ma ta hidda dukkan abubuwan da a cikinta na halittu domin su hito su haɗu da shari'a sama ta tsage don halittun ta siyo ƙasa kamar yadda ruwaya hadisi ta ce sama ta ɗaya ta tsage mala'iku su kewayo eh, su sauko su kewaye aljannu sannan sama ta biyu kuma ta tsage ta ma mala'ikun ta sauko su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya sama ta uku ta tsage su ma mala'ikunta su sauko su gewaye mala'ikun sama ta biyu mala'ikun sama sama ta hudu ta tsage ita ma mala'ikunta su sauko ƙasa su gewaye mala'ikun sama ta uku sama ta biyar ta tsage mala'ikunta su sauko don su gewaye mala'ikun sama ta hudu sama ta shida ta tsage mala'ikunta su sauko don su gewaye mala'ikun sama ta biyar mala'ikun sama ta bakwai ita ma ta tsage su sauko su gewaye mala'ikun sama ta shida mu kuma muna can sai daga aljannu sai mutane sai dabbobi kafin a fara kisasi a fara shari'a to kun ga sama ta fitar da kayayyakinta gaba ɗaya bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to ita kuma ƙasa shi na sai ce ita ma wa'adinat ita ma shi yasa sai ce da ita wa'adinat lirabbiha wa hukat saboda haka ta mata saurari abin umarni ubangijinta ta kuma yi biyayya ta riskar da duk abubuwan da a cikinta gaba daya a lokacin da Allah ya ce izal ardo muddat ne Allah ya ce izal ardo muddat lokacin da aka miƙe ƙasa ina zuwa abinda an anan muddat miƙewa shine bude ta bangiji yasa aka bude ta abinda an anan bude ta anan shine wato ta zamana yanzu ana jin tana da tsauri amma a wannan lokaci za ta kasance kaman kaɗa-kaɗa sai zamana ko ɗan ƙwaro da a cikinta yana iya fita shine ma'anan muddat an miƙe ta don kunga yanzu in ka ganta za ga wani wuri tana da tudu wani wuri kuma ta yi gebe wani wuri ta yi rafi wani wuri ya yi hawa wani wuri ya yi gangara ah, yanzu halin da suke ciki kenan amma lokacin da Allah ya mata umarni na miƙe ta kamar da ya ce wa'izal ardu muddat lokacin da aka miƙe ƙasa a wannan lokaci babu magana rahi shi yasa wata aya ta ce Allah ya ce la tara fiha iwajan wala amta a lokacin nan ba ka iya ganin wani rafi nata iwaji eh, nan karkata shi ne wani wuri wanda ta yi rafi wani wuri ta yi tudu nan ya karkace ah, kamar da take yanzu subhanahu wa ta'ala ce babu wala amta kuma babu wani tudu wanda za ka ce wancan wuri dutse ne mai tsawo shi nan ya fita Shi shine abinda Allah yake nufi nan da cewa ah, abin nan wa'izal ardu muddat idan an miƙe ta sai ce wa alƙad don haka wa alƙad a lokacin za ta jeho ya yi amfani da kalmar alƙad ma'anar shi za ta fitar mafiha duk abin da a cikinta kowane irin halitta inda yana cikin ƙasa za ta iya fitar da shi musamman a kabari na mutum da kabari na jinnu komi yawan shekaru eh, ba shi ɗaya ba akwai ma'adinai da ke ɓoye cikinta akwai duwatsu na farauta akwai abubuwa na itace sayyun itace da wasu abubuwa da yawa waɗanda suna ne cikin ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ta iya fitar da su wa alƙat ha, za ta jeho ta fitar da duk abin da a cikinta abin nan ɓoye shine Allah yace su mutane ya farjo ne min al-ajdas ka annahu ya farjo ne min al-ajdas ka annahu jirad al-muntashir asulat al-qamar subhanahu wa ta'ala ya ce zasu gansu suna fita cikin kaburbura yanda kaga sunge yana bulla yana sama wani ya fita ya fadi ma to Allah subhanahu wa ta'ala yace haka zaka ga banu adam suna fita a cikin kaburbura wani ma mai kabarin dan garin ku ne amma in ya fito baka ko sani yaushe an kai shi domin ya rasu shekara 500 a baya shekara 700 eh, da rasuwa ta kenan baka ko san an taɓa yi ne ba wani wuri inda ma aka gani cikin ɗakin ka ne yi gina ko ka yi ɗaki ashe akwai wasu kaburbura nan ƙasa shekara uku sun shahe ba a ma gane cewa ɗan adam ya taɓa zama wurin ha'anyi mai kabari to a wannan lokaci koya yake sai ƙasa ta abin nan ta fito da shi ga baki ɗaya don ya je ya karɓi shari'a kamar yadda Allah ya ce yana rage ga wani kahiri hala man yuhu wahiya قل يحييها الذي وهو don haka Allah ya ce ƙulka ce da mai warware hukuncin Allah mai raddi ya koyi halladi an sha'aha awwala marra ka ce wanda ya ƙaga halitta ɗan adam lokacin da babu shi aka yi ka don dukkaninmu na yanzu Allah libe mu shekara 150 a baya ai ba kowa a duniya ba wanda ma ya tunanin ma ana iya samun mu daga baya sai gashi mun zo wani ma shekara ɗari babu shi wani shekara 90 ma babu labari ne amma yanzu gashi nan kuma akwai ka yanzu har gashi nan kayi tsiya da gida da abubuwa da yawa ashe kenan samar da kai yi wahala bisa mayar da kai a bangon duniya shine subhanahu wata'ala yake cewa a lokacin nan ƙasa za ta fitar da abin da ke cikinta ga baki ɗaya sai ce mai duk abin da ya sa ta yi wannan abu wa'adinat asalin abin nan wato istima'at ta saurara ne istama'at ta saurari umarni ubangijinta subhanahu wa ta'ala wa ta'at kuma ta yi mai biyayya ya ba ta umarni ta matso duk abin da ke cikinta ta tato shi da tsohon kashi da tsohon fargo da jini da ta riga ta cinye eh, abin nan da gashin kai ne da dukkan wani nau'i na jiki ne maza-maza kamar matso shi ta haɗo shi saboda haka wa'azinat eh, isama'at ta saurari wannan umarni wa ta'at kuma ta yi biyayya don haka wa alqat ta jeho ma wata wa tahallat ta zama empty kenan ta koma ta rayu babu komai cikinta ta zama wafintacciya hadda abinda an ka saba gani cikinta babu sai dai abinda hadisi ya tabbatar shine shi ma ƙur'ani ya faɗi haka wata tabbatar al-ardu ghayra samawa. yau baddalul ard alkiyama rana ce da ake musanya ƙasa Allah ya ce gairar ard ba ga ƙasa wadda kuke gani ba yanzu kuke rayuwa kanta wannan ita amfaninta don ku yi noma kanta ku yi gina ku yi gudu ku yi abubuwa da yawa a cikinta ce ka ganta da wannan siga amma idan wancan lokacin kiyama ya yi do ita wannan ƙasar hawaye, ita ce Allah ke magana zai mace ta ya ba ta umarni ta yi biyayya ta fitar da duk abin da a cikinta in ta koma empty shine wata hallat ta koma empty babu komai cikinta ta wofinci allura kafa allura ko kan akaiwa babu komai cikinta komai ya koma ga asali ne to sannan na sai ubangiji ya sa a naɗe ta kamar yadda ake naɗe tabarma kamar yadda ya ce yau <laughs> shine Allah ya ce ranar da muke dage sammai da ƙasai kamar yadda ake naɗe abin da littattafai a nade a daddaure su ko a yi kada. Allah ya ta halin wannan sura tana so ta gaya mana cewa akwai aiki ta yi a gaba idan Allah ya ba mu dama mun shirya walillahi alhamd wanda ma bai shirya ba ma wato ruwan shi ba wata matsala bace ba inda ka rage Allah da komai don haka in ka addini wannan rayuwarka ne don saboda kanka kai in kuma ba ka yi addini ba wannan ba ka cuta ma kowa ba komai ta daɗe dai akwai ranar da za ka tashi gaban ubangiji su bi hana don ya yi maka abin da ya maka shari'a shi ne abin da yake nufi a nan takarar ne ya yi na wannan kalma na ya ayyuhal الإنسان to shine dai Allah subhanahu wa ta'ala don daga cikinmu akwai waɗanda suke kyaman su wahal da kansu ga harka addini wani na ganin haraka addini ba ta lokaci ne a ko wahala eh, don haka subhanahu wa ta'ala yake ba da sanarwa cewa ba wanda ba cikin wahala ba in dai aka zo da kai duniyan nan to ka gama wahala fa qala sai ce ya ayyuhal insan ya kai dan adam eh, ya kira shi insan a cikin wannan sura Dan ya sifanta shi da cewa shi rauni shi ya cika mantuwa yana yawan mantuwa da kasaratin siyanihi yana yawan mantuwa mahaifi ne ya rasu shekara uku kawai yawa da mantuwa cewa tun da mahaifin shi ya rasu ya rami ya sa shi ciki ya sa itace kuma baban bai dawo ba watakila matar shi ta rasu ba ta dawo ba watakila tsohuwar shi ce ta rasu ba ta dawo ba wani lokaci ma abokin shi ko ɗan shi to ashe kenan ai wayannan ba wasu laifi suka yi ba Allah ya tahe da su in haka ne idan yannan wata rana an dawo ɗauka kai ne da a ɗauka amma saboda yawan mantuwa ka manta shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal insan ya kai mutum dan adam mai yawan mantuwa innaka kadihun kai kana cikin wahala da ma'ana an halice ka dan wahala in addini ne kake yi akwai wahala don ga ku dibiya da kuka yi sharuwa ɗazu-ɗazu mutum jikin shi ya yi sanyi ya yi ne da azumi kuma gashi an sha ruwa gashi ya bar gida kuma ya taso ya zo ya zauna watakila inda ya zauna bai zama comfortable ba ba shi hida wurin watakila ma ga ƙasa ya zauna ko akwai tabarma wurin dai wani ya mace shi gashi nan dai wahala ce duk da dai ya san abin da yake yake yi ma wahala ɗin to kamar yadda ka ganka nan wani na can shi kuma yana abubuwan iskanci yana ce wani na can na shan giya ana hoshe mai kai da kwalba wasu na can suna dambe wani na can ana mai kiɗi yana rawa ya yi jika-jika da zuha yana disco, saboda haka kowa dai yana cikin wahala eh, kana iya ka ɗauki gwamna ka ce ai gwamna shi da shugaban ƙasa ai su ba wata wahala da ke cikin air condition wallahi a'a wallahi wa'annan mutane da ka gani wata rana in ka same su lalurar mulkin nan har da bacci ba sa iya yi za ka ga wallahi wani dare suna nan zaune wallahi babu bacci kamar mutumin da yake shugabancin najeriya baya da za a yi a bari shi awa shi kwana bakwai awa bakwai shi na bacci ba zai yiwu ba dole ne ya tashi awa biyu uku ya taho yan sanda su kawo mai rahoto eh, abin aig aig duka su hada mai halin da abin da ya faru haka nan report na kwamishinoni na cpcp na jiha director ss na kowace jiha hakanan kuma report na gwamnoni eh, dole a taho a kawo haka ministoci haka ig inspector general haka eh, jan abin ga wanda eh, chief of army staff kowa hakanan dgss kowa sai ya zo kowane 24 hours ya kawo report din halin da ƙasa ce take ski ya zauna ya ta nazarin ya za a yi saboda ka subhanahu wata'ala ya kaddare kowa yana cikin wahala da za ka ga sarakunan nan na in majalisa ta tashi inda za ka bi su su tube alkebban nan gaba gare ka a gida wallahi sai ka tausaya musu ai cikin zahi suke alkebban nan da kake gani dindindin take nauyi ga zahi babu iska kuma baya da za su yi saboda ɗabi'a ce ta masarauta hakanin dogarawa ga sunan wani tsaye wani zaune 'yan sanda ga sunan sojoji mu yanzu wasu na cikin daji wasu a kashe wasu saurayu <clears throat> ga anan dai ana ta wahala na waraka duk wanda a cikin duniyan nan tsakanin da Allah ba wanda duniya ta ba shi dama ya shigo cikin ta ya huta ba ce ko dai kana cikin air condition wata magana ta sa ka ɗora gumi ga air condition ga fanka amma kana shartar zufa kana gumi saboda an gaya ma wata magana wadda ta tama da hankali shi ne mahana huwa ta'ala ya ce in naka kadihun kai kana cikin wahala dibi mace in lokacin wata tun karfe uku za ta tashi wata karfe hudu za ta tashi ba ta kicin ba ta nan ba ta nan sai ta tanadi abin da za a yi sahur wani lokaci garwashi ya kone ta wani lokaci hayaki ya ɓata mata idanu ta kama warin hayaƙi. ta hito ta yi nan cikin duhu kada dai da mana an abin nan an yi tashi ba a yi sahur ba saboda ka gata nan babu baccin kwarai dan awa biyu ta kwanta kuma gashi na an tada ita laluran dahe dahe har wata ya kare wani ma miji bai da imani bai da tausayi kuma sai an gama ya taso ya ta aza fada ya yi ta ɗaukar bala'i bai ma dibin wahalhalun da ta sha gashi nan dai kuma sahiya ta waye babu bacci da sahi yare da su makaranta ta yi musu wanka ta yi musu wanki ta ɗebe musu abubuwan datti ta wanke tuwahinsu ta wanke tuwahin ta boye Allah haka za ta yi ta wahala da ya ɗiyan hasu su su je makaranta wani yaro da tausai wani yaro tun yana jariri ana ba shi mama ta garai sai ya bi nonon ta ya cije sai ta ce wai in kuma ta zungure shi kuma ya fashe da kuka in ya kuka kuma shi nan ba ta yi ta tunai. sai ta sake ɗauka ta loda mabanta ta yi ta jijjigi nai sai ya yi bacci kuma in bai da lahiya ba ta lahiya in bai yi bacci ba ba ta bacci haka nan na zuwa wahala dai kowa na cikin nau'in wahalar har da barayi suna daji ai wahala suke yi wahala kamo mutane ma cikin gari a tawo da su a yini ana tahiya ana a shiga wanga ice ga sauro ga kura ga fitintinu a kwanta inda wani lokaci bisa ƙasa wani lokaci kan labu a karyo ganye a hau a kwanta babu abincin kwarai babu wata morewa haka mafi yawa wahala dai ta ga ta nan saboda ka subhanahu wata'ala yace innaka kadihun kai dan adam kana cikin wahala ma'ana matukar ka zo duniyan nan to ka gama ka gama wahala tun yana rerehe zai dinga dulshinewa yana goshi ne na fashewa da jini hanci ne ya dare ya ta kuka a ta ba shi magani hashi warke direbobinmu suna tuka tirela ga zahi ga gadaduwa ga abubuwa hanya haka dai kowa da irin nau'in wahalansa mai dukiya cikin wahala mara dukiya cikin wahala mai mulki cikin wahala talakawa kowa in dai duniyan ne Allah ya rarraba wahala kowa sai ya wahala shine Allah yace amma fa mulaki dan adam da ka haɗu da sakamakon abin da ya wahal da kai eh, yana yiwa abin da ya wahal da kai ɗin nan haraka addini ce haraka ce ta ibada haraka ce ta bautan Allah kai nan na Allah ya aje wahalarka to za a haɗa ka da sakamakon wahalarka dai akwai kyakkyawar niyya haka nan shi ko wanda ya wahala wurin sabon Allah shi ma za a tattara sakamakon wahalhalun shi na duniya a loda mai sabuwar wahala ita ce azabar kabari in ya kare shan azabar kabari kuma a kai shi sha azaba babba ita ce azabar yini alkiyama baya ga wannan kuma sai magana zuwa jahannama Allah ya kare mu saboda haka ko dai ka wahala wurin addini eh, abin nan fa mulaki ba ma'ana innaka kadihun ila liqa'i rabbik kai mai wahala ne har zuwa ranar haduwa da ubangijin ubangijinka subhanahu wata'ala ko dai wahala saboda Allah ko wahala saboda shaidan. Allah ya ce wa man ya'shu an zikri rahman wa man ya'shu an zikri rahman yuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa man ya'shu an zikri rahman duk wanda harka addini ba bata dame shi ba ya kauda kai game da harakokin addini yana ganin haraka addini wahala ya kau da kai to bai yiwa wa bulus in zama Allah ya kyale shi sai ta haraka ta shan holiya a'a sai ya sa shedan ya bi shi ya shi aiki sai ni nuqayyidu lahu shaytanan Allah ya ce da mu hada shi da shedan fa huwa lahu qarin shedan ya zama shine abokin haɗin shi ko kwallo dai an ka bala'in kwallo dai an ka jarabe karshe an ɗora ma wahala ƙato sheƙa da gudu ya bugi abin banza can wanga shi bugo ihu can hidin ƙule shi haɗi wanga shi bugo yana shesheka yana yana wahala ai duk dai wahala ta shi banza amma sai an wahala saboda haka in kuma duniya ta ga dama ta jefa maka sharu, ka ɗaura zane ga ƙirjin gaba ƙato ya ɗau sanda ya daɗa dibin ƙirjinka ya ba ka ɗin kai ko kana kurin cewa wai eh, wasa wasata bayan ka sha sanda jini ya wace wai wasa ta, wasa ai ta baki ko kuma a tura ka wurin dambe wani kato ya dada jibin ka ga mummuɗe ka ji kumus Allah wani lokaci wani lokaci sai mutum ya ga wuta wani lokaci ma mutum bai ma san wani hali ya shiga ba wani sai ya yi alkwatuwa ya juya juya ka jire saboda haka haka nan na wai kuma wasa ta wasa kan ta ɓaci don mun muke ya ce wuya wani lokaci ma wani an kai mai mugun kulli ma daga nan sai kabari to ina wasa ta yi amfani saboda haka haka nan na rayuwar duniya take ko ya dai ne fa mulaƙi dan adam da ka da sakamakon abin da kan wahala duniya saboda shi akwai wasu mutane su ba su da aiki sai lalura siyasa su yi ta hita kamfen tsakar dare su shiga nan su shiga nan cikin tsoro wata ran barayi su tare su wata ran mota ta hadari wata ran su ta wani kawai ai ta jihar su da duwatsu gashi nan dai gobe su dawo ana lallashi an sai sun gama da gari sai a ce wayo wani ya to tsakar dare duk ya walwale kamfen din ku gobe su dawo su yi ta wahala za ka gan su sun rami sun rami sun rami. to Allah dai ya sani wanda ya siyasa saboda ya taimaki addini ya taimaki al'umma ya taimaki ƙasa fa mulaki Allah zai sakan kamai da sakamakon wahalar wanda kuma ya siyasa don ɗaya tara maka ne abin duniya ya shanholiya fa mulaki shi ma zai haɗu da sakamakon wahalar don dibi 'yan sanda suna cikin wahala sojoji suna cikin wahala wani tsaye ya kwana wani ya riƙe da bindiga bindigan nan nauyi gare ta amma yana nan yana hakon ƙasa kun ga duk dai wahala ce amma idan ya sa kyakkyawan niyya aikin shi ya zama saboda Allah ya rungumi addini shi kuma fa mulaki zai ga sakamakon wahala shi shine Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma in an je wurin shari'a alkiyama alhamdulillah duk wanda ya sa aka ɗauko littafin shi na sakamakon rayuwar duniya abinda ya bashi wahala duniya an rubuce a kan miyar wahala a kan miyar rayu miya ɗabi'a ta miya ayyuka ne miya halayya ta an rubuce da shi ne subhanahu wa ta'ala ko da ya zo aka duba sai aka ga mafi rinjayen abinda ya bashi wahala abu ne mai kyau to shi ne Allah ya ce za a ɗauko littafi a bashi ta hannun hagu Shi ne Allah ya ce fa amma man a dama fa amma man utiya kitabahu bi yamini duk wanda an ka baiwa littafin shi ta hannun dama ubangiji Allah ka ba mu littafi a hannun dama shi Allah ya ce fa sawfa yuhasabu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanu za a yi mai hisabi hisabi mai sauki an ruwaito Aisha radiyallahu anha cewa bata taba ganin an yi wani abu da bata gane ba sai ta yi tambaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ta ji Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai ta ce ya rasulullah ya ya za a yi ma mutum hisabi hisabi mai sauki sai ta ce a sai annabi ya ce da ita ai wanda dan aljanna ba wani hisabi ake mai ba an hadi ne kurun abinda ake ni da hisabin da za a yi mai za a gita mai ayyuka ne da ba daidai ba akwai wani abu kamar labule wannan shi ne za a gita yi tsakani lokaci kaza ta yi kaza kaza kuma kasan na hana sai mutum ya ce ya ubangiji gaskiya ne in hekatawa kan haka na ya hema wannan shi ne hisabi misabi wanda ake wa musulmi duk wanda an musulmi namiji ne ko mace iya hisabin da za a yi mai kenan domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya ma Aisha cewa ai duk wanda an ka tsananta ma bincike to lallai ko za a yi mai azaba wallahi baya da za a yi hadde in Allah cikin jama'a ya tambaye ka kai don mi kai kada don mi kai kada don mi kai kaza cikin jama'a to Allah ya tambaye ka ina amsa ba ansar da zaka ba shi don ba ka da dalili don haka duk wanda an ka yi ma bincike mai zurfi wallahi ya sha wahala don zai sha azaba eh, to shi yasa yanzu ya faɗi cewa su waɗanda an mutanen ƙwarai musulmi waɗanda suka wahala saboda addini suka wahala saboda neman yadda Allah to za a ba su littattafai da hannun hagu a eh, hannun dama to shine kuma sai a yi masa hisabi kamar yadda ya gabata hisaban ya yasira na biyu to lokacin na an kawo ko kani ya dawo daga wurin labulan nan da an ka keɓe shi daga shi sai Allah to kahin ya hito sai a jawo mai duk iyali na yi da suke hilin kiyama duk inda suke sai mala'iku su kirawo wasu sai a zo da su domin dun namiji dan aljanna duniya to mata ta ita ma in ta yi addini to Allah bai raba wannan aure zai tabbatar da ita a matsayin matarka har cikin gidan aljanna don haka in an kire ka an kai ma hisabi mai sauƙi to kahin ka taho an kiro iyalinka an kiro ƴaƴanka duk zuri'anka sun taru kenan kai dan aljanna ne kuma zuri'a ta bi ka da imani kamar yadda Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat alhaqana bihim na. na'am saboda haka Allah ya ce duk wanda dattijawa magidanta da suka riƙe Allah suka yi imani kuma suka yi sa'a Allah ya shirya musu da iyalinsu wata ba ta hun bil iman zuriyarsu ita ma ta bi su da imani sai Allah ya ce duk a kirawo su in ko mutum ya kai biliyan nawa wallahi duk za a kira ta inda dangin ka suke a taho da su ana jiranka ka dawo kana dawowa ne sai ka zo da zuwa ga su tsaye in mata ɗaya ce in mata biyu ce in uku in hudu in ƴaƴanka su dama su ma za a samu wannan hisabi mai sauƙi shi kenan sai ka juya shi ne Allah ya ce wayan qalibu ila wayan yanqalibu sai ya juya zuwa iyali yi, in an ce iyali uwaye sun shiga matanka da jikokinka da 'ya'yanka duk dai gurufin ɗin gidanku duk sun shiga saboda ka sai ya ce wurinsu masururan yana cike da murna yana raha ko dai ya taɓa laihi kowa bai san wani laihi ba Allah ya sa da mu cikinsu ya raba ku ce amin ba yawa to sai gaba ya ce وأما ya kare mu. وراء ce amin to yanzu kuma za a dawo ɓangaren kahiri wa amma man utiye kitabu huwara a zahari shi ko wanda an ka ba littahi na yi kun ga tsarin ba kahiri littafi. Eh, ya zama bamban da na musulmi ko da musulmi nan mai zunubi ne domin musulmi mai zunubi ai shi ma zan a ba shi littafin shi ta dama saboda eh, komi ta daɗe daidai dawo shiga aljanna to amma shi kahiri ba miƙa mai littafi ne da ai ba a ce amsa hannu ne za a jawo wurin dantse ne sai a dunkule hannu ne na dama sai a sashi akwai wani ɗan rahi nan tsakanin ƙirjin gaba da ciki to ɗan rahi-rahin nan sai a danna wurin nan kamar an danna rodu sai a danna shi da ƙari sai ya kurme ina wayo wayo wayo a danna a danna sai ya kai ya barke kayan cikin da a ciki sai ya fashe ta don bai ne in an ja a danna sai hannu ya shiga na wayo shi ne Allah ya ce fasofa ya da'u subura fasofa ya da'u subura sai ce ya saburahu ya saburahu ya halakata ya wayo fasofa ya da'u subura yana ƙara yana ƙara ana tankwasawa sai hannun ya shiga an tabbata ya biyo ta can baya ne to sai kuma a zo a riƙa wajen geme ne haɓatai a aza ga kai sai a murɗa don huska ta ta koma can inda hannun yake don ya ga inda za a shi takardun ina lillahi wa ina ilaihi rai. don haka ana murɗawa wuya ne na kakkakkakkakkai yana murda yana kuwa yana wayo yana hargowa ana murɗawa sai an mai da fuska ta ta koma can wajen gadon bayanan inda hannu na ya tahi eh, sannan wajen ƙeya ta yi ta kai eh, kuma ita ko tana nan wajen ciki sai a ce mai an shi ɗan iska an shi daga nan sai a ce da shi ikira ka kafa bidan suka yau ma sai a ce an shi an shi ta isa karanta abinka ni ni ban karanta ma karanta abinka kai da ganin ka ce ma mutum eh, mina na a ciki ce miruwana ka karanta an kana karanta kai ka san da ji babu tausayi domin ubangiji ya faɗa a cikin nasi Alƙur'ani ta su wa'annan mala'iku shida don. su wayannan mala'iku sun yi kama da kai ka shiga jeji ka wahala tun da safe har bayan la'asar kishirwa bakogoro ya bushe leɓa sun bushe kana jin kishirwa can sai ga wani ya gamu da kai da da ɗan jallo ne da ɗan ruwan sanyi ya baka kasha don Allah in kana shan ruwan nan kana jin tausayinsu ai kai ka san duk ruwan da ka sha halaka ki ruwan ko don da cikin cikin ka zai na daga nan sai fi tsari daga nan ba ya halaka ba amma kana jin tausayin ruwan kamar ka ji yunwa an kawo haɗaɗɗen abinci an baka ka ce ka wallahi ina ji yunwa amma abincin ga tausayi ne ne kai ka taba gani haka nan to haka nan suke ai da mutum kahiri duya da ka ga wa sifa azaba in suna yi su tausai bai kama su ba su jin cewa wai ai wata wahala ta ganin suke ma kama ma mutane ba ma mala'iku ba wallahi ko nan gidan yari an ka cika waranti aka ba cefo da aka ba abin da ma'aikacin gidan yari daga kotu in ya tahi sai ya miƙa musu ɗan sanda ya zo suka buɗe aka ba da waranti a karanta ɗan ganin gidan yari ya dibe ka sai ce kai ko ga kada kamar dattijo halami kai bayan ya karanta ya ga abin da kai sai ce wai kai halami kai mai faru yi kenan sai ka ga awa sauki ya taho wallahi kaddara ta da jan shekwa da Allah kaddara don reni waye wuce kasan ya yi tiyo wallahi ya yi tiyo kaddara wani kaddara da Allah ya wuce kawai ɗautai ɗabbaga mai hankal tura shi sai ɗan ƙaddara ƙaddara to mu ayin babu ƙaddara halin ana muna albashi <laughs> eh, to kaga shi ƙaddara ai ya yi son ƙaddara ta hauka don sai an ta hauka na shi ka tsare ka hau wata ya kare a yi mai albashi eh, shi ne subhanahu wa ta'ala yake kamanta mana subhanallah Allah muna roƙonka ka kare mu ga dukkan nau'in kafirci na don haka ya kare wannan bai isa ba da haka nan tungume ga hannun naki waye sala ira? haka nan za a tayi da shi a jefa shi cikin wutar sa'ira Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal na'am innahu kana fi amrihi masrura wato mutum na wanda sanda yana duniya innahu kana fi ahlihi matarura duniya yana cike da jin daɗi ana sallah yana dariya yana raha shi addini bai dame shi ba don haka yanzu aka tura shi a jahim na'am innahu shi abinda a tunani ne sanda yana duniya zanna wato shi ga gani ne ya tabbatar da allam yahur ba la yarje wato ba zai dawo Eh, ba zai dawo ba don haka murna da ya kai duniya shangoliya ta da jin daɗi na da walwala ta yi bai ko tuna cewa ko an mutu ana iya dawowa lam yahur lam yarje shi ga gani ne ba zai dawo ba ma'ana kenan ma bai ma san akwai tashin alkiyama ba Allah ya ce bala inna rabbahu kana bihi basira Allah ya ce bala abin nan dawowa wallahi ka gama dawowa alkiyama wallahi ka gama an gama yin kiyama da kai wai wani mawaki ya ce wai shi bai zuwa lahira ko ya ta yi ko dawowa yake saboda haka Allah ya ce bala eh wallahi magana ka kare ta eh, eh, innahu inna rabbahu kana bihi basira ubangijin shi mai ilimi ne ya san wa iya shegen duk da ya san da yana duniya duk irin abubuwan da ya na renin wayo na hada da addini na lalaci na bida yan mata fasikanci jinace-jinace shaye-shaye giya menene Allah ya ce duka mun san da duk abin da yake yi bangiji yana sane da shi yanzu ya dawo ya ce shi bai a kiyama to ga ta an yi na'am sai ya ce me fala uqsimu bi shafaqi ni Allah wato ba sai na yi rantsuwa da shafaki ba in an ce shafaki ana nufin wannan ja da ke fito mana a lokacin magarib jawur a yamma ko kuma yana yi wa shafaki ya zama da ɗan hasken nan da ke tahowa bayan jan ya ɗan wuce kaɗan sai wani haske ya zo Allah ya ce ba sai na rantsuwa da shi ba za a tabbatar da magana Allah gaskiya ne ko kuma a'a za a dace abin da yake nihi uqsimu bi shafaqa yana rantsuwa da wannan shafaki menene jawab qasam wallahi wa ma wasaka ina kuma rantsuwa da dare idza jama'a in ya tattara mutane kun gani da kun ka taro na in ba da daddare ba da wuya ku yi irin wannan haduwa ga yara ga maza ga mata mutane ga su haka nan dare yake mafi yawa in dare dare da ka ga guruf gurub na mutane wurin hira wasu kuma an taru gida wanda ya ce babban rami ya dawo wanda ya je kaboji ya dawo gida an ruhe gida kowa ya dawo gida shine ma'anan wasaka sai kuma ya ce mai wal da ku ina rantsuwa da wata in ji Allah ta saka lokacin da wata ya kai gaya kamala shi ma'ana ya kai kwanukan sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bit ya gama girma ne ya gama haske ne ya kai gaya zama wata kamar yadda aka sani malikiya ta kyamaci azumi amma sunna ta kwadaitar da yin azumi sha uku da sha hudu da sha biyar wallahu alam na'am na rantse da Allah la bunna tabaqan an tabaqa wallahi eh, za ku haɗu da rayuwa hawa bayan hawa hali bayan hali da tarkabunna tabakan an tabaka ko kuma la tarkabunna tabakan an tabaka wallahi za ku hadu da hawa bayan hawa hali bayan hali na farko dai ciwon ajali bayan kun gama wahalacin ta duniya shi ke na ciwon ajali zai zo ya kama ku mala'iku su ɗibiran ku eh, irin halin eh, da ya dace da ku sannan ku zauna cikin kabari kurkuku ranan ayi muku ƙiyama ga hawan siraɗi ga rabon takardu ga kuma skeli awon skeli ga judgment ga yini kahin ayi ma magana shekara arba'in tsirara cikin rana gwargwadon zira'i ɗaya Allah ce kai wallahi banu adam la tarkabunna tabaqan an tabaqa za ku haɗu hawa bayan hawa don ka kana ciki an haihe ka kana rerehe kana tata tun kana ɗan yaro kana ɗan tahiya aka ɗan girma ku ji ba ku ji abinci da wahalhalun duniya har ka je kaɗu da ubangijin ka su bihana ko wata'ala don haka fama wai ɗan adamina na ke damuwa ka fama layu minuna wai misa mutane ba za su yi imani ba mina na kaji mi wani daɗi na kaji ga duniyar nan wanda za ta hana ka kai sallah kai azumi kai daka kai haji ka yi ibada ka yi addini don ka samu sauki gobe gaban Allah mina na ya dame ka ba ka iya yin waɗannan abubuwa na addini sai ce misa muka wai ba su musulunta ba su imani da Allah la yu'minuna ba su imani da Allah wa idza quri'a alaihim al-Qur'an in an karanta musu alƙur'ani la yasjuduna ba sa yin sujada ma'ana ba su kushu ba su imani da ƙur'ani ba su dibin hasken ƙur'ani ba su dibin girman ƙur'ani ba su bilibin su imani da alƙur'ani su yi aiki da umarni su su bar abin da aka ce a bari Allah ya ce misame su halan wanda irin daɗi suka ji ni a haka sai ce balin na kafaro yi kaddebo na kai kabari su waɗanda da katarta ko shi dai ba su da wani tunani illa yi na suna ta ƙur'ani suna ta Allah wai su komi neca ne ba wani abu wanda za a ci a kowane Allah neca ne kawai in yanayi iska ya bugi zahi an ka yi kaza sannan kaza ya faru to shi iskan waye shi da ya bugi zahi shi zahin waye shi wai zaɗin waye yi ta saboda haka subhanahu wata'ala yace zaka ga ɗabi'unsu fama lahum la na kafaru yukaddibuna wa'anda na kafirta suna karyatawa alhali wallahu Allahu a'lamu bima yu'una ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi sani akan abin da suke tarawa abin da suke yi duka ubangiji subhanahu ta'ala yana sane da shi sai ce ne ruhun bi azabin alim kai musu bushara da azaba mai raɗaɗi saboda halolan su miyagu da su da ɓannansu da abubuwan da suka yi narkin imani da eh, kai musu bushara albushara huna al'ilan ka sanar da su bai ma da bi azabin alim da azaba mai raɗaɗi Allah ya kare mu na إلا to shi kuma mummunai su ne aka ƙare da su inna lazina amanu hakika waɗanda sun kai imani wa amil salihati suka yi kyawawan ayyuka lahum ajurum, gairu mamnun suna da ladar da ba ta yankewa ka saba da zuwa juma'a duk sati sai ka sai sallan juma'a to ga juma'a ta zo ga ka asibiti Allah zai rubuta maka ladanka ba mamaki kana da arziki sanda kake da dukiya sanda ka tashi aikin addini akwai ka kason dukiyarka a ciki yanzu kuma arzikinka ya ƙare Allah bai mantuwa da kai zai rubuta maka lada Haka nan eh, sanda baka kana da lahiya da kai ake sallar cikin masallaci salatul jama'a kullum kana zuwa sallar masallaci azhar la'asar maghrib isha amma yanzu gashi baka da lahiya wayannan abubuwa duk sun tsaya ko kuma tsuha ya kama ka da abinda kake yanzu baka iyawa da kana kiran sallah yanzu ma tsuha yayi yawa baka iyawa da kana share masallaci da kana agaji kana faɗi tashi yanzu kuma kamun yanta baka iyawa Allah ya ce dai a gaya maka ladan nan da ka saba da ita kana da ƙarhi kana da iko aiki nan na addini za mu ci gaba rubuta maka shi kaman kayi shi bayan ka kasa Allah ce da a baka shine ma'anan falahum ajrun ghayru mamnun suna da lada wadda babu ba mai yankewa ba na'am to Allah shi gafarta mana gaba daya Allahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina